يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما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 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah maɗaukin sarki da ya kawo mu a wannan satin inda muke ka a wannan masallacin na Abu Ubaida bin Jarrah inda muke karatun littafin mu na al-Ibana an usul diyana na Sheikh Malami Imam al-Mutakallimin الشيخ أبو الحسن العشعري رحمه الله ta'ala. idan ana biye da karatun wannan karatun yau ina je shi ne karatu na goma sha takwas insha Allah har yanzu dai muna babi na biyu a cikin babin da malam ya kulla zantuka da aƙidu na ahalus sunnati waɗanda ya ba suna ahalul haqqi wannan insha Allah a yau dai muna kusa ga gaba ta ƙarshe mun sha faɗa mai yiwa kila mu ƙare wannan babin a yau insha Allah gabar da za mu tashi ko lambar da za mu tashi kanta ita ce ta arba'in da uku shafi na sittin da uku wa nuqirru annal jannata wan nara makhluqatan daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa sabani aqida i'tizal sabani aqidat jahamiyya muna da aƙida mun tabbatar kuma muna faɗi kuma haka muka ɗauka aljanna da wuta an riga an gama halitta suna nan makhalukata ne suna nan an halitta su wani aƙidar duk da ganin haka kamar ba ta da wani dogon mahimmanci amma ta kaɗa wasu da yawa cikin halaka cewa babu aljanna ba wuta sai yaushe sai sadda Allah madaukin sarki zai kada mutane wuta ko zai safo aljanna sannan za yi aljanna sa ai wuta wannan ya saba mana susu. wannan kuma zai zan wasila ce na karyatar da wasu ayoyi da yawa da karyatar da wasu abubuwa da yawa manzo sallatan da ya faɗa a hadisi ba ɗaya ba da yawa manzo sallah sai kan ba da labarin ya shiga cikin aljanna ko ya ga aljanna har yakan ce ma bilal bilal menene kake yi kullun na shiga aljanna sai in ji tahiyar takalman ka cikin aljanna a shiga ga akwai ta ya ce ya rasulullah to ban sani ba ne gaskiya ban san abin da kai ba illa dai na kasance da dunni arwalla to ban bari arwallar ta kare sai na nafila a biyu annabi ya ce to shine abin da muke magana akwai aljanna Allah madaukakin sarki ba labarin annabi Adamu ba da yadda ya sashi aljanna da matsalar da ta faru da gingirmon da ta faru har Allah da shi daga cikin aljanna shi da matarsa Hawwa kaga akwai aljanna hadisai da yawa amma duk da haka nan saboda mu'tazilanci da hadari ne da kokarin kore wasu abubuwa da kokarin rashin imani da duk abin da agai sai abin da ka gani kuru kuru sun ce babu aljanna babu wuta samu ka kiyaye wannan ita ce aqida ahlus sunnati wal jamaa akwai aljanna akwai wuta kuma suna nan gaba ta hudu arba'in da hudu wa'annan mammata man mata au kutila kuma aqidan a kuma duk wani ahli sunna kuma mafi yawa dai kusan aƙidan musulmi ce in ba zan zandiƙai ba wayanda sun ce sun imani da baki amma a ɓoye ba su imani ba to amma mu aƙidan mu anna mata duk wanda ya mutu irin wannan mutuwar ta rashin lafiya ko a kwanta mutum ba a tashi da shi ba da sauransu au kutila ko ku duk wanda an kashe sawa'an kowane irin kisa ko na jihadi ko na fada ko na zanga-zanga ko na barayi ko wane iri ko hukunci ya taba aka yanke mai hukuncin kisa duk dai wanda an kashe bi ajali, ajali ne na yayi idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun fa bi ajalihi ma ta'uqutila ajalin sa na yake ka daidai ajalinsa ko kika ba kara mai ba ko ba a rage mai ko sakan ba wannan duk da a zahiri ba mai musun wannan akasari duk dai wanda ya da akwai Allah sai haga ya da wannan duk da dai jahilan mu nufin jahilan musulmi na gama garin musulmi ba tsaftatattun ahalus sunna ba gama garin musulmi wasu kalamai da wasu jumloli da wasu abubuwa na bijirowa gare su waɗanda sun saba ma wannan su. kuma da an ka tsaye da mutum an ka ce kafin abin da haka mihi to daga ba kuma ɗaya na sai wa ya sake layi da yawa mutum na rasuwa sai a ce kai ne wallahi ya rasu amma ba lokaci ne na ba ba lokaci ne na ba ko kuwa ne bai kamata ya mutu yanzu ba ko ku a ce kai wane mutuwa ta yi mai gaggawa wannan han mutanen kirki na haɗin haka nan wai mutuwa ta yi mai gaggawa fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu babu gaggawa ba ai gaggawa ba a yi jinkiri ba daidai lokaci ne na shi yasa mu kiyaye kwarai da gaske da irin kalamai masu bijirwa da haka nan da irin wasu ko masu ɗaukar masu nuna cewa inda ban da ya mataki kaza ina da yanzu an gama da shi da yanzu ko komi ko ko ai kaza ya samu shi yasa mun zuwa wani gaisuwa babban mutum ta hanyar mukami da sauransu wanda kuma kila ta mukami ya kamata ya zama babban mutum ta hanyar hankali amma bai zama ba ana mai gaisuwa uwan mata ta tarrasu aka zo mai gaisuwa ya ce kai kai bari wallahi ai ka gane shi kai ne direba ne ce shi a matsala ina ce mai yayi gudu ina ce mai yayi gudu wai zo asibiti amma ina abin zabban dariya zabban dariya wai shi an matsala ya ce mai gudu amma ina ya bata lokaci gaga Allah ya tsare mu to wadannan kalamai ina jin wani wani sa'in hita hankali na wani sa'in rashin tarbiyya addini ce wani sa'in wani irin jahilci na da rashin sanin kan gado shi kasa amma dai in ba haka ba kowa yana da tabbacin koko ya dan yana dan sa ga rayuwa ce lokaci yayi na in mutum ya mutu lokaci ne na yayi duk da dai kalamai na ambata suna bijirwa ga harasun mutane sai a yayi. gaba ta arba'in da biyar mai shubha ga wasu amma ba ta da shubha in kana ahalin sunna wa annal arzaqa dukkan arziki arziki azurtawa na komai na ‘ya'ya ne na dukiya ne na ilimi ne na duk abin da ka samu abin da aka ce ma dai risk arziki to ka sani min qibalillahi azza wa daga Allah yake komi ka samu Allah ya baka shi na farko ka fara tuna da cewa alqada'u wal ka fara tuno da su sai da Allah ya ƙaddaro da wannan ya rubuta wannan ya shata mai lokaci in ma ta hanyar wani zai biyo ya biyo hanyar ya shata da lokaci da nisar da zai biyo ta hanyar wani wannan kawai ya biyo hanya ta hanya ta ita na baka wani abu na kawai Allah ya rubuta cewa wannan abin ta hanya ta na zai biyo ba ta wani abu ba don saboda irin al'amarin Allah Allah hakimun na bai abu babu hikima bai abu babu tsari shi yasa mi kuma yana tahiya da mutane gwargwadon su hankulan su gwargwadon abinda ka ja su zuwa ga imani wani in an ce mai kun ga wani al'amari na shi fakana to kahircewa zai kila an gane kahircewa zai bai gane hikima Allah to amma bari a biyo mai sabilun adi hanyar da ya samu sai ya dan wahala sai ya dan kwadago sai ya wani aiki sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya samu wani abu sawa'un abin nan na halat na ko na haram shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya rubuta ma kowace rayuwa ajalinta ba ta mutuwa sai ta kai garai kamar yadda ya rubuta ma kowace rayuwa arzikinta ba ta mutuwa sai ta canye shi arzikin nan naka ba ka mutuwa sai ka canye shi kuma in ka canye shi kenan in dai shi Allah yanka ma shi kenan ba ko macin wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ahsinu sifala saboda haka kowa ya zan hanyar da zai ta ahalat abin nan da zaka samu zaka samai saboda haka ka bi hanya mai kyau sai ka sami abin nan wanda in ka bi hanya mara kyau dama dai Allah ya ce zaka samai kuma ko zaka samai bin hanyar ka ta mara kyau sai ka samu sai ka samai din amma ba wai don ka bi hanya mara kyau sai ka samai dama Allah rutu zaka samai amma saboda haka laihin da mugun hanya yana nan yana nan fa ahsinu fi to a kula da wannan kaidar al-arzaq min qibalillahi azza wa jalla yarzuquha ibadahu shi zai atarta bayansa halalan wa harama ta halal ya zoma ko ta haram ya zoma. Allah shi ya rubuta wannan ya kaddaro ya san da wannan a fahimta nan na suka bace cewa ni cewa in haka na kenan babu halal babu haram kai gare ka tunda da Allah azarta ka shi ko ba haka ba to me Allah hin tunda Allah azarta ka halal ka ce haram ka ce babu laihi ko ba haka ba kada sun kasa fahimta hikima Allah Allah da ya rubuto me ya rubuta zaka samu kaza sannan ya baka bayanin hanya kwari ya baka bayanin hanya aljanna ya baka labarin hanyar wuta wa na najadai sannan kuma ya hane ka da aikin banza da hanyar maras kirki sannan ya umurce ka da hanyar kirki sannan ya sama hankali ya sama irada ya sama kudura na kauce ma bala'i da zuwa ga aikin alkhairi amma saboda ni saboda babu abin da zai yi wa ya hita cikin control din Allah kaga dole sai Allah ya yarda wannan iznun Izni wanda Allah ya na wannan abin ya faru izinin kauni rizqun kauniyun dama akwai kusan abubuwa ɗannan da al'amuru da alqada'u da alƙadaru da alkhalqu da arrizqu akwai kauniyun akwai shar'iyun da almuhabba akwai kauniyun akwai shar'iyun akwai wanda ƙaddarowace ce ta Allah ba ana magana a lada ko zunubi ba hmm. sai abin ya faru kadariyun sannan akwai shar'iyyun na kai misali akwai amur innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu sai wannan abin ya faru idza arada shay'an ayu shay'in kullu shay'in ko khairi ko sharri kullu shay sai Allah ya kaddaro mai kadarun kauniyun kun fa yakun ai ana kafirci ana shirkanci ana sihiri kuma ya faru kuma ya daidai da wanda mai sihiri ya zo ya faru amma Allah na son wannan abin so shar'i bai son wannan abin Allah ya nuhin wannan abun irada shar'iyya a'a Allah ya nuhin wannan abin irada kauniya na ya halitta wannan abin wa ma hum bi bihi min ahadin illa bi idnillah wannan shine akida lalle babu abin da ka faruwa sai Allah ya rubuta shi amma lalle cikin abubuwan da Allah ya rubuto sun kawaru kuma ya yadda su faru kuma sun kawaru akwai abin da Allah ka so hub shar'i irada shar'iyya akwai abin da Allah bai so ne Allah bai son kafirci Allah bai son alfasha Allah bai son kaza Allah bai son kaza amma ya halitta su kila fahimta wannan kaunina ba kadari ba to haka nan wa annal arzaqa min qibalillahi azza wa jalla yarzuquha ibadahu halalan wa harama kila fahimta wa anna shaytana kuma kida ta gaba shaydan yuwaswisu lil insani yana waswasi ga ga mutum yana sa mutun waswasi wa yushakkikuhu ya sa mai shakku ga harka addini wa yatakhabbathu kuma shaydan na iya shafa da cuta wannan wanda ka musun cewa aljanna taba mutum ya samu matsala ko ko shi dina ta mazo wannan ba wai kai ba da tauhidi ne yayi ƙarfi ba shin tauhidi na amma tauhidi ya yadda saboda qur'ani ya bayyana lallai Allah ya sawwala shaytan ya ba shi dan wata kudura khassa wadda mi wadda din ya jarabci al'umma da ita shine shine ya ba shi ikon waswasi yana sa waswasi a zukatan mutane ya ba shi wannan damar kamar yadda ya ba bashi karhin rikida kamar yadda ya bashi karhin zagaye ko ina muna nuhin iblisi na ainihin ba auliya uhu ba ba zurriyatuhu ba a shi shaidan na ainihin Allah ba ya hore mai wannan ta hanyar mi ibtila'i ga al'umma sannan mi sannan Allah ya ba shi ɗan ƙarfi da dama nami na sa ma dan adam shakku sannan Allah ya bashi dan dama da ƙarfi na taɓa ɗan adam da cuta ko da rashin cuta a lokaci guda sai ya ba ɗan adam kuma wani abu wanda yake immunity na ko protection da gami daga shiɗan wanda ni kai ko wanda in ka ɗabba ƙawan nan shine mai shi ko shiɗan bai samun damar ka. Da inda an ba wannan shiɗan damar sannan kai ba a baka kariya ba tafi a ce kila ga masu cewa sai a ce kila an zalunce ka to Allah ɗaukin sarki sai ya ba shi dan wannan damar sannan ya ba ka kariya kai unhan da kariya tun ka kauce ma shaytan shine mi ne kasancewa kazan cikin ibadullahi mukhlasin wannan shi ne sharadi babu sharadin da zai kare ka daga shiɗan, shaytanin aljani dai kai ko hatta da shaytanin mutum shi amma muharar shaytanin aljani wanda shi muka magana anan illa mi illa ka kasance cikin ibadullahi mukhlasin wannan shi shine istisna shine exception ɗin da Allah ya togace wanda Allah ya yi lokaci yana ta kaddama da shaidan lokacin da shaidan na dokan ma Allah alƙawarin zai batar da du'a al'umma Allah ce yana shi ma ya zari ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin shi ma Allah haka ya ce saboda haka ashe kasancewa kasancewa na Allah shine protection shine kariyarka daga shaidan sannan wannan kariya ta ta wajen imani kariya ta ta wajen bata ma aƙida, kariya ta yi ta wajen sa ma shakku ita ko kariya wajen gaggan jikinka gangar jikinka ita ko sai an ka baka addu'o'i ada'iya addu'o'i waɗanda kaka yi ko da yaushe shi wancan imaninka da Allah kyakkyawan tauhidinka ingantaccen tauhidinka aqidatka as-sahiha as-salima ita ka kare ka daga shedan tun haihuwarka ko dun balaga har koma ga Allah shi da ka same ta ya zan tana daga cikin ka to kana da wannan kariyar sai dai ya taba ma lahiya amma bai taba ma aqida bai taba ma imani a fahimta kuma wannan ka rike haka nan kai ta tahiya to amma shi ko taba ka, shi ko wannan ba abadiyun sarmadiyun bane a wakatiyun na munasaba garai kullun ko a duk canza yanayi sai ka nemi Allah tsari daga shaidan ko iblis daga haɗari na wannan yanin shi yasa aka shar'anta ma addu'o'in safe aka shar'anta ma ko ko in ce aka umurce ka da addu'o'in azkarus sabahi aka umurce ka da azkarul masa'i aka umurce ka da azkarun naumi aka umurce ka da azkarul istiqari addu'o'in shiga yauce da hita yauce addu'o'in tafiya da sauransu waɗannan su ko su ko taimako na na ko da yaushe su ko a lokacin da dukkan basu to in yau kayi su gobe ka na samun dama gare ka gobe Kina fahimta gobe na samun dama in ka yi su je ba ka yi su yau ba suna baka tsaro na wajen lahiya temporary suna baka tsaro wajen aƙida permanently ba sani ba ko mun gane wajen aqida permanently amma wajen jikinka temporarily in kai azkaru sabahi ko ko kai azkaru na masa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam misal annabi sallallahu ya ce wanda ya karanta subhan bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim ko la yadurruhu fi dhalikal lailati shay'un ko au kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam babu wani abu wanda ka cuta mai wannan dare kan yawan ga dare to wani dare ya zo bai yi ba fa akwai wannan sharadin ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tsari na daga shedan ko ba haka ba to sai kai ta alhamdulillah Allah ya tsare ka wannan rana ko wannan dare to gobe dare mai zuwa baka yi ba ta ci gaba to kaga akwai shi wajen mi wajen harkar lafiya ko wani lokaci na kila an fahimta shi yasa ce a ah, wa in ma yanzu ganna ka mina shaitana nazun fasta'id billah kullun idan aka samu wannan fasta'id billah idan aka samu wannan fasta'id billah ina fatan mu gani to amma ala ala kulli halin aqida da muka so mu tabbatar kai da ita akwai fa shedan wasu sun ce babu shedan akwai shedan wasu sun yi guluyi sun kore shi gaba ɗaya kamar da sun yi guluyi sun tabbatar da shi shi suka bauta sama don akwai wanda aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ce ne aka kore mai ubangiji ko ba haka ba iyaka kenan kaga guluwi kenan wani gaba ɗaya ko da shi ci ya babu shi wani tabbatar da shi mai da shi ilahu to kakkai da da bangaren biyun a akwai shi eh, shedan halitta ce ta Allah yana cikin aljannu kamar da Allah ya ce illa iblis kana min aljinn fa fasaqa an amri rabbi afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya bi'sa lidh-dhalimin badala shedan iblis na shedan aljanina kuma shedan Allah ya kawo saboda darata al'umma kai da wannan ka yadda yana tashkiki yana wasiwasi, kul a a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharrin waswas al khannas ko ba haka ba al khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al jannati wan nas kaga akwai shi yana sa waswasi kuma mi kuma yana takhabbut yana mutum mutum ya samu rashin lafiya in ma ta hankali ko ta gangar jiki ko ta wanda yana waɗannan saboda ka imani da su ana wannan kuma ka ɗauki matakin da an ka ce ka ɗauka musulunci ga malam abin da ya kasan ya ce wa annan shaitana yuwaswisu lil insani wa yushakkikuhu wa yatakhabbatuhu shaitan yana wasiwasi ga shaitan yana wasiwasi ga mutum yana sa mai shakku ga kida kuma yana iya taɓa lafiyar jikinsa duka bi'idnillahi wannan mun faɗi haka khilafan liqaulil mu'tazilati wal jahmiyya ka gani ba saboda mu saba ma kaulin mu'tazila da jahiliya a da mu'tazila sun kore sun kore shi dan wanda alhamdu kamar da Usaimin ka cewa yace kai karatun mu'tazilanci da a jahamiyanci irin aqidin da sun ka gabata yace daga cikin fa'idodi ya taimaka muna da zandikan waɗanga lokaci wanda koyo ba su hito sai su jahamiyawa ne ko mu'tazilawa ne amma zai taimaka muna tunda yanzu mun samu irin su Muhammadu Abdu kul ina nana tashi saboda ya rubuci rubuci ka aqida da yawa kuma mafi yawa su 99 cikin 100 ya kauce ma hanya a wajen aqida can barab da shi wajen adabi ne da wajen su harkar nahawi da sauransu wannan dun ya kawo canje canje a arabiya a wannan arabiya na amma aqida ana kawo canje canje tace ba wani abu na ba illa al arwah na al arwah na kware waɗanda in kai imagination wanda yake ya zan imagination ɗinka na kwarai na mai yi ma kawo ma harkokin na kwarai suna aka samu al'arwahu a tsaye ba ya yace suna waɗanda suna fuka ha'ul islami ce musu mala'iku in ko kana da mugun hali irin yaye-yaye marasa kyau ka lalatatta ta gurbata kai tana shi na shi kana naso makanka wasu abubuwa Shi na aka samu al-arwah al-khabitha wannan ce waɗanda fuka hau islami su ne ka ce mashi ya iro shi a rayu a hankali ne ko a tunane ne babu wani abu da aka ce mashi ya iro suna ɗaya na kamar yadda babu wani abin da aka ce malaku suna ɗaya na sanwalawa kankana zaton kankana ko ba haka ba kamar yadda in kana tsaya cikin dare ka yi zaton kamar wannan biyar ka kada walga kamar kama allaɗe ko ba haka gani ba ba tsoron kana ba akwai wani abu biyar ka misali to haka ya ce daga wanga ina ganin ai hita a ƙidata ko ba haka ba mm-hmm, hita a ƙidata ba mun ci akwai akwai bai kane karatun ba akwai al'arwah al-khabitha akwai al'arwah tsayi ba akwai su wanda ibn qayyim ka kamo su cikin igafa yana ambaton su wanda kuma yana ishara ga mala'ika yana ishara ga shayatsin dukan waɗannan wannan isti'malat na amma shi abinda farkin da ya samu da masu aƙida shi yana ƙoƙarin ya kore malaku ya kore shaiɓaru. ya ce wa da kadda ganganta ko wa kan nasa in yanzu a cewa yi da ka kawon bota ma wani abu da ka ɗauka shi ne aljani kuma kan yadda da shi to in ka faɗa wani ma'azzab wani kunci kakkira shi zai zo ya taimake ka ta sauri ɗaya na amma in ba ka yi da shi ba komi kiran da kai bai tahowa ta ce ka gani ta tasawulat na kamar da mala'iku haka suke ta wannan kuskure na babba duk da dai arnan yammaci sun jinjina mai suna ta mai sowa ya taho da wani sabon abu komi bai taho da shi ba ci ba ɗaya na kawo komi bai zo da shi ba kuma har da bashi takardar girmamawa ko ba haka ba eh takardar shiga wata in bayan na ba dai to Allah madaukin sarki yace kama qala Allah azza wa jalla yace alladhina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas shi kaga Allah yana tabbata abu biyu na haka sun a tabbatar ma ko abu uku a cikin ayat wanda nan take kana saurin hitar da su na farko haramcin haram haramcin riba afwan haramcin riba ina jin mun sha faɗa cikin karatuttukan mu na fiqihu musamman na bulughul maram inda muka hidda fiqhul hadith na cewa idan Allah ambaci wani laifi ya kazamta shi ya kamanta shi da kare ko ya kamanta shi da alade ko ya kamanta shi da jaki ko ya kamanta shi da shedan ko ya kamanta da mai wani mai fadiya ishara ila anna zalika al-fi'l haramun kuma qabihun min akbar al-kaba'ir to ina Allah na sun ya haramta mare ba shi yasa ya kazamta ta ya kazamta mai yin ta ya kazamta halin da zai tashi ko ba a gaya ma ba ba ta da kyau ba ta da kyau kila mun samu hance bari ba haramta ko abu na biyu kenan aqida ta shiga akwai tashin alkiyama kuma mai cin riba ga yadda zai tashi ranar alkiyama wannan aqida ta dole ka yadda shi sannan a lahira kenan sannan wata aqida ta shiga shine aqida a nan duniya cewa akwai shedan yana ya taba mutum kuma ya samu wannan wannan cutar ya zama mutakhabbitun ya zama mutakhabbidun hankali ya fita fit ya kama tuma yana faduwa ko mai kamar mai ciwon harfadiya ko kuma ya kama wasu abubuwa ko maganganu ko ta tahabbutu a kalimar ta samo daga ha tu da ba da ba'un a duk sun ka haɗu ga ina an kasa su ana sa su ga wajen haƙƙi a ce fulanin ya ta ta tahabbutal ashwa sai a ce wani ya zan in yana harkar ilimi ko hanyar karatu ana danganta shiga kanan ana sa shiga harka da daji in ya zunga karatu kai baka tantance ingantacce da mara inganci da hadisi da'ifi da maudu'i da hasanun da sahihun da layi hutajju da hutajju duk hujja ce gare ka sai ce takabbatu fil ulumi ko mi lauje yayo hakina kila fahimta haka nan sai a ce fulani ya takabbatu fi kaza to da an ce ma khabatu kana garwaya mai kyau da mara kyau shi a to shi ko wanda aljani ya buga ko wanda aljani ya shawa akasari magana yake yana surkulle ko ba haka ba yana yi yana hauka yace ko ni Allah ya yi shi kaga ko ya ka ya gaskiya kenan yace shi ma Allah ya yi shi to kai kuwa yake sai ce jaki kaga kauce kuma ko ba haka ba eh sai ya magana sai ya surkulle to ta takabbutu kenan to Allah da ke sarki yace kun ga masu cin riba allazina ya'kuluna arriba masu cin riba riba ta gabata mai bayani a cikin kitabul buyur a cikin bulughul maram kun ga masu cin riba la yaqumun ba su tashi ran alkiyama illa kama yaqumu ya yatakhabbathu ash-shaytanu min almas. sai kamar yadda wanda shi ɗan ya bangaza ya shafai shafa ta cutarwa sai wadda kun ka ga yana tashi to haka mai riba ka tashi alamomin kenan azabar da aka bashi wannan tabbacin cewa ana takhabbuti abu na gaba wa kama qala kamar da Allah yace min sharril waswasi kul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi ko kace ya rasulullah ina neman tsari daga ubangijin mutane ubangijin mutane bi rabbin nas ko wanda ya halarci kowa da kowa wannan ram sannan ilahin nas abin bauta na mutane rabbin nas malikin nas sarkin mutane sannan ilahin nas abin bautan mutane ina neman ya tsarin daga wa min sharril waswasi daga sharrin mai waswasi mai yi ne alwaswas shi waswasin kai ne masdar sannan ana isti'malul masdar ana nuhin alfa'i kasiran ma yaqa fil qur'an wa fil ahadith idan yanzan kai mai yi اتصفت بتلك الصفة مئة بالمئة كوبا هكبا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن كأغني با ولكن البر أبين ده أبدر من آمن وان ده إيماني وان ده إيماني شيء أبدر كينا كوبا هكبا كنا أي استعمال البر أنت هو البر كبا داي من آمن بالله هو البر إيهين معنى إذن كسب فانتو ده أبو Sifa ɗari bisa ɗari ya zan sana'ar kata ɗari bisa ɗari sai a baka wannan Sifa. min sharri daga sharrin alwaswasi shaidan mai sa waswasi alkhannasi mai yawan bacewa da fitowa mai ɓoyewa kuma ya fito khanasa ya shiga yanzu fito yanzu shi ya khanasa fala aqsimu bil khunnasi aljawaril kunnasi alkhannasi an ambaci Allah sai ya laɗe baka ambaton Allah sai ya hito, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya kiran sallah shi dan zai bada baya yana gudu wala hudurabu aw fusa'un yana tusa inda ya kai inda bai da kiran sallah sannan ya gama kiran sallah kuma sai ya sauri ya dawo bi an tadda ya kama kuma ya ruga da gudu inda bai da ya kama ya an gama ya kama sannan ya dawo ma za la yusawwisu lahu wa yaqulu lahu udhkur kaza udhkur kaza to na kaza to na kaza har ya manci abin da mutum kai abin da muka magana dai kalimar khannas mai yawan fita mai yawan shiga alladhi yuwaswisu wanda ka sa wasiwasi fi sudurin nasi ga kirazan mutane ga zukatan mutane suduru jam'u sadr was sadr muhallul qalbi ko ba haka ba to ya wuce qal ya kai ga sadr wannan munasaba ce zikirul muhalli wa iradatul hali a an bato bagirin amma ana nuhin wanda a cikin bagire don as-sadaru bagire na ana nuhin alqalbu kila fahimta sannan kuma dama ga sadaru aka sa shakku don na ainihin cuta take sannan ta halba zuwa ga zuciya zuciya sannan ta koma halba zuwa ga gabbai gabbai su aikata abin da ba a son aikata inna fil jasadi mudghatan idza sala idza saluhat ko saluha salaha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullum ala wa hiya al-qalb shi wannan al-waswasi al-khannasi alladhi yuwaswisu fi sudur an-nasi wanda kaka nema Allah ya tsare ka da shi sawa'un min al daga cikin aljannu aka samu ne wan nasu da kuma mutane akwai shaytanul jinni akwai shayadinul insi ko to duk kana neman tsariya da gare su shayadinul jinni ba ha gani ne sai ya sama waswasi cikin zuciya sai ya sawwala ko ehin ya samu annabi adamu da matarsa Hauwa. fawasa wasa ko ehe lahum shaitan ehe kaga waswasin shi yana yi a ɓoye shi ko alhali waswasin shaytanul insi yana yi a zahiri ko ba haka ba yanzu ya battar da kai ta hanyar ya ma dumumuwa ya yi ma kaza ya yi ma kaza da yan dabarbaru da ya kaɗa ma kaza da mi da mi da mi sai batar da kai ina jin ai mun yi shari'a magana a samu hidaya sannan kuma ƙasa samu balala akwai dalala amma akwai dalala khassa waɗanda shedan da auliya uku su suka ɗauki nauyinta kamar yadda akwai kamar yadda can cikin hidaya muna da hidaya amma muna da hidaya khassa ta tawfiki sannan muna da hidayatul irshadi wa ta'alimi wanda annabawa da manzanni da sauran malamai warasatul anbiya suka yi to su ma waɗancan suna wannan idlal tabbatar da kai daga hanya wanda shi dan kai da kuma yan uwan shi dan ina jin wannan ba matsala abinda kawai mutum ka son ya gane aqida cewa akwai shi wallahi aqida ta akwai shi akwai aljani duk malam zai faɗe su a gaba ga hemun fara da shi dan wa naqul sana mu ta gaba mu ahlus sunna muna cewa inna salihina bayan Allah na gari wannan shakun dumna ba ma annabawa ɗaya ba mm, wanda ma bai kai daraja annabi ba bai kai darajar manzo ba dai bawan Allah mutumin kirki eh ya juzu mu akidan mu yana yiwuwa ya juzu yana yiwuwa ba muna da muka musu ba yana halatta in shar'a haka sun kace to shar'an yana halatta kuma a al'adance a ƙa'idance a idance mun yadda ya juzu yana yiwuwa an ya kushahumullahu azza wa jalla bi ayatin Allah keɓance su da wasu ayoyi a fahimta a ƙur'ani da hadisi duka aya aka cewa duk wani abu da ya bayyana wanda ya saba mu al'ada wanda lallai akwai wani abu wanda Allah ka sun ya bayyanar ma umma don wa'azi ko izna ko jan kunne aya aka ce in ma aya makaru'a ko aya mar'iya ko aya manzura duk dai ga su mujizojin annabawa duka ayat aka cewa ka fara tun daga laqatu salih ayatun ko ba haka ba ka gangaro zuwa ga asa musa na ruhi dina karshe ni ayatun irin hannuwa ne su zan baida lin nazirin ayatun irin duk abubuwan da Allah ya ba annaba ayat aka ce musu in ka zo sha kundum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ba su da iyaka wannan shine masu mandiki da masu ilmul kalami su suka ce mu mu'jiza a fahimta kalimar mu'jiza ba bata zo ba qur'ani kali an gane ba ko kuma sunnance ba mu'jiza aka cewa ba aya aka cewa an gane ba abinda aka sa ma auliya wallahi ko salihina ana ce mai karama ko ba karama aka ce mai aya aka ce mai karama ɗan mandiki sun ka kawo wannan tamna na masu manadik tamna na masu ilmul kalam wanda baka samu ne cikin hadisai da ayoyi amma shi wani lokaci tam din dai bai da karya wata ka'ida daga cikin ka'idodin shari'a istilahi ne kamar in bai karya wata ka'ida cikin ka'idodin shari'a fala ba sa bi malihi kila an fahimta to abinda zai su yan mandiki sun ce abinda ya hito ga hannun annabawa sai a ce mai mu'jiza abinda ya hito ga hannun waliyai sai a ce mai karama kila an fahimta to mu mai dadin haka na mu dauki wanga farki to kamar yadda ba mai musu mu'jiza ba duk da dai mu ba mu'jiza muka ce mata ba aya to haka ba mu musun karama duk da dai ba karama muka ce mata ba aya kila an gane ibn baz yana magana yana cike daga cikin cikakken ahlus sunna inda yake bayanin siffofin ahlus sunna da siffofin yan bid'a yace hatta daga cikin istilahat TAM da suka umfani shi ahlus sunna kullun yayin da TAM, istilah sai kaga aya ko hadisi ta zo da shi sannan ma ko da a aza wani umfani da wani wata ka'ida ko wani sunan wani abu sai wanda qur'ani ko da hadisi ya zo da shi yake sabanin yan bid'a so da yawa ga wani abu sai su bashi su kamo wani abu ala haddi ma kalu can mutanen annabi musa alaihi salamu fada'u lana rabbaka ya khuruj lana matun bitul ardu min baqaliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha qala atastabdiluna alladhi huwa adana billadhi huwa khair yake tuk yan bidiya kullu haka suka hanyar sota ta yahudawa kullum Allah ba su abu ya ba su zaɓi ya zai kwaɗi sunaye ne sai sun canza ta sunan kamun su canza ta hakika ta to duk su baka dama sai su fara canza ta suna in kai yadda da sunan kan rika sai su yi definition nashi tunda ba kai ka aza shi suka aza abin su to da nan kuma ka ɓaci ko ba haka ba tunda inda sun bakka ga sunan da Allah ya bashi to shi Allah tunda shi ya bashi wannan suna da sai a yi amfani da abin da shi Allah ka nuhi da wannan to sun baka wani wanda su sun ka aza shi to da sun ka baka shi to haka su da su su da koma su an marjani ko haka suka yi shi yasa aya muka cewa abin da ya bayyana ga hannun annabawa hannun hannun annaba ayatul mahira ayatu komi ko na karatu ko na izna na karatu waɗanda ayoyin da muka karatu na izna waɗanda ka jawo abubuwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari ihim la ayat wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi duk suna duk abubuwan da ka nuna akwai Allah sai a ce mai aya abubuwan da ka nuna Allah kamata ɗaya abota ma aya abubuwan da ka nuna wanga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin annabawa annabin Allah ma na gaskiya ku bi shi aya abubuwan da ka nuna wanga bawan Allah mutumin kirki na yana cikin warasatul anbiya'i suna cikin waɗanda annabi ya ce kaza kaza za su bai mutanen kirki na aya kila fahimta to in ko haka na a wannan abinda aya duk abinda zai bude ma ido ka gane kudura Allah kuma ka gane Allah shi iya Allah kuma shi ɗi aka mutata ma shi yau in karama mu ɗauke ta ɗin in karama ta ɓalgace ka ka taka dukin karama ya gwalɓace yasa ka yi shirka ba ta zan aya ba ko ta zama ɓata kila shi yasa tun asali sun kake ce mata aya ko ba haka ba in yau ana cewa yanzu da wani saboda karama ce shina wani abu wanda ko annabi bai iya wa annabi nan a ce wasu ina ganin aƙida ka bata samu gurbata ba ai an lalace ko sai ya zan aya gashi ku a ka'idar mu aya abinda ka shiryar da kai zuwa ga kadai ta Allah shi kadai da bauta da tsintsartar da manzon Allah shi kadai ga nubuwa ai shi aya to a yau yanzu in an ka samu wata aya mai nuna ma yau ga wani gwarzo wanda ka ta ka gaba ga ka hada ga ka hada da Allah abinda Allah ka iya yana iya yi an ya da bata gurbace ba in yau an ka ce ma ga wani abinda ma annabi ya kase shi yana iya yi an ba a samu matsala ba anya manhwar da aka so ga aya an same ta a karama ga mu'jizar da suka cewa kaga tun harko an samu matsala shi yasa in mun ce ba mu yadda da karamomin nasu karamomin su a fahimce mu ko ba haka ba irin waɗannan na ƙarere amma sun tabbata to lalle mu ahlu sunna mun tabbatar da akwai aya farkon waɗanda adda ayoyi ba sunan ambata nan ba annabawan Allah manzannin Allah wannan a cikin Qur'ani ga sunan bila adadin ko ba haka ba sannan kuma in ka zo ka gangaro cikin sahabban manzon Allah ga sunan Birjit manzo sallallahu alaihi ya ce ma Anas hakika a cikin mutane akwai mallau aqsama ala Allah la abarra akwai wanda in yace wallahi ba a yi to wallahi Allah ku sai ya hana ai wannan abin don kai kafara akwai wanda in yace wallahi sai abu aka za ya faru don dai kai kafara Allah sai ya aikata wannan abin don kai kafara mujiza ta kai haka no Imran ibn Husayn da Abu Darda sun kasance suna cin abinci sai sun kaji ba ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan wannan dai ga Imran kasa ma ga sahabi in kasa ma ga Annabi sai suka ji abinci da kwano suna tasbihi karama ta kai haka nan sabon manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tafiya cikin duhu an yi an yi hadari mai gagaru ba ga inda suka kada kawarsu sai ga haske kamar torch light daga sama tana haska musu tana haska musu tana haska musu sai da sun kai inda za su rabuwa wannan dama zai wannan hagu zai to bari a ga wanda adda karama wannan yanan wannan yana sai haskin ya rabu kashi biyu guda binan guda binan karama to auliya kashi ba mai da karama Umar bin Khattab yana bisa mimbari a Madina Sariya Sariya yana yana dajin Rome Rome Umar na hudu ba na hudu ba Allah ya mai kashafi iyaka kashafin da aka cewa ko ba haka ba ba su da kashafi ba to ga kashafi na ainihin wanda kuma confirm an yadda kashafi ko a zahiri nan ya ga cewa ga sariya komanda yaki ga hitan ya ya shagaltu yana yaki amma ga hanan za a mai kwantun bauna makiya ga hutan sun zagayo ta bayan duci za a sahu tsaka kuma yanka sa su to za a yi uhudu ta biyu ko ba haka ba a nan bisa mimbari umar na dibin mutane yana kudu ba baki ne ka cewa ya sariya aljabal ya sariya aljabal ya sariya aljabal sariya bayan ka duci duci ka diba wajen duci duci sariya yana can dajin rom sai ji sautin umar ana ce mai aljabal aljabal ko da ya waiga ya ga ashe arna attahi sai canza dabara yaki sun ka samu nasara da ya zo yana madina shi ka faɗi mutanen da yake hudu ba sun yi mamakin ya an ka samu ga jumla ɗari a cikin hudu ba ya sadatul jabal ina ta hito ina ta hito cikin wani tarkibi ana larabci ana cewa ku ji tsoron Allah a ce ya sadatul jabal sai ga sare yadda ya ce kai abin ban mamaki wata rana rana kaza a lokaci kaza ran juma'a suna cin suna yaƙi wallahi ya je wani sauci kamar umar kama Umar ana cewa ya sare jabal suka ce a kaji shi Umar na mu ashahidai bi ijma'i sahaba bale ka wanda naka ko hakika bai da ko hakika bai da ba a san inda an kaji shi ba wanda akwai abin da ya kai wannan in mun ka zo mu ka ba da karamatu wanda suka ce maka karamatu auliya illahi yawa gare su waɗanda mu gare mu sune ayat kuma ku koyance su auliya illahi auliya Allah ba wa sikiri ne aka yi banan duniya a gama a baka ko ba haka ba eh bare ka zo inda wani ka ce kana son ya ka cikin list ko ba haka ba kuma gobe sai ce ka shiga ko ba haka ba ala inna auliya Allah la khawfun alaihim shin akwai karama da ta kai in Allah zai dauke ranka har yana taraddudi Allah da kai nai har yana jin saunat ban san wanda zan fassara kalimar ba don ka ɗan bid'a su kama ni ko haka ba su ce to gashi ya ce wani abu ɗanka na bai da lahiya misali na misali na ɗanka na bai da lahiya ka kai shi asibiti kuma rashin lata ka kai inda kai amma likita ya rubuta sai an mai allura irin tausan uwa ko tana tausan jariri daga an ja sirinji likita ya ja sirinji ya ja abin ga ka sai ta ji tausai ne ko da an ce kila a shiki mai ba ta iya mai ba zan yi kukun gane amma kuma allura ita an yi ita an warka gare bi lahi an wannan abun da ta kaji na ba ta son ta yi mai amma kuma tana son a yi mai ka ji hausa ba ta son ta yi mai tana son a yi mai ko ba haka ba ni muka ce mai hadisin man adali waliyan ai shi ya karantar da mufi fi faqad adantuhu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني la'utiyanna wala in ista'adani la'u'idanna a riwaya akwai ƙari riwaya bukhari wadda sai da ibn taymiya ya littafi a kanta ba ma wa sauran ba wanga ciko manzo sallallahu alaihi ya ce Allah yana cewa cikin hadisin ga Ya ce ban taɓa taraddudi ga wani abu da nika son yi ba kamar taraddudi wajen karban ran bawana bai son mutuwa ni ko ban son abin da ya bata mai rai bai son mutuwa ko kana son mutuwa ko ruwa da haki baka son mutuwa ita dai mutuwa kana son gamawa da Allah ko ba haka ba kana son shiga aljanna amma ka son mutuwa bai son mutuwa ni ko ina ina ban son bata mai rai eh, mai abin da bai so sai na yi ta taraddudi kila fahimta akwai mu'jizatu ta kai haka ga mu'jizoji nan da yawa in ka gangaro hitaba to ba ma sahabbai ba akwai an keɓance cikin sahabbai da yawa suke wannan birjit mujabu da'awati waɗanda da sun roƙa Allah ya karba cikin sahabbai akwai sa'adu akwai anas akwai zaidun da sabiti akwai wanda kai bai hurta duk komi hasana bai hurtawa kai ba ma cikin sahabbai ko tabi'i sa'id ibn jubairi bai faɗa in ya faɗa ya hasala ya faɗa ya faɗa magana duk abin da ya sai ta kamma kai kwana hode ya kaji zakara ya ga yadda mai da Ya ce qata Allahu kaka ya faɗa mutu kawai irin baki ya fuce Allah ka ci wayanka sai zakara ya mace Jubair ibn Sa'id ibn Jubair wanda Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya kashe ce ka kashe ni amma na baka tabbaci insha Allah ba ha koma kashe wani baya gara wata guda da yan kwanaki sun ci basu kai arba'in ba a tsakanin su sai da ya mutuwa kaico irin mutar gada mutane ka ce ma mutuwar kaico kaico ko ba haka ba yan mutu yana ihu yana wayo shi Allah Anas bin Malik sahabin manzo Allah Sa'ad ibn Abi Waqqas ya iske wani na zagin Anas bin Malik shi wanda ka zagin Anas bin Malik wadanga na ƴan lalatattun ga shi'a yana zage yana ta suka Anas bin Malik yace ka bar suka yanzu ya zaka suka wadanda Allah ka ce musu innal ladina sabaqat minna alhusna ulaika anha mubadun ya zaka ka suka su wallahi ko ka bari ko ima addu'a shar ima addu'a halaka sai kama zuwa sai toyi toyi yana irin zoraya hakan sa'ad ibn abi waqqas ya je arwalla ya zo ya salla a biyu ya daga hannuwa yace ya Allah in dai ka rubuta masahabban annabinka daraja Allah in dai tsarkaka kuna agunka Allah in dai faranta tuna agunka ya Allah ka gwada muna darasi ga wanga ga wanga mutumi ga wanga bawa naka ka gwada muna darasi wanda kowa zai gani ka kawo mai mutuwar zahiri yanzu yanzu kowa ya ganta ya Allah Shi kenan sai can wani bukht suka cewa, katon katonsa irin wani gawurtaccen sannan sai mutum goma sai kuce da ya kurce ya yi kumumuwa shigo taro a jayewa iyakai jayewa iyakai jayewa ya taso ma wanga mai zagin Anas bin Malik ya tashi ran da ya gasa ya ruga da gudu sa ya bi shi ya cin ma yasa kai ne dokai ya yi cabal da shi kun san cabal cabal ka kada ya koma faduwa inda ya tashi ko ba haka cabal ba ya yi cabal ya cabal ya kasa ya take mai ciki yanzu yanzu an gwada mutane aya yanzu yanzu wannan saboda haka dole ga ba to bane ka in ka gangaro ma bai ka goce sahabbai fadannan su ba ma su su hiyaka kusa in ce ma babu sahabin da bai da karama kamar da wani malami yace shin akwai karama ga magani addini man yuridu Allah bi fiqa yufatu khairan yufatu fi dini to Allah akwai karama da kassa ka gano inda aka shiga aljanna akwai duk abin da ya boye akwai wanda ya gane aka gano hayar aljanna to Allah an ya gano hanyar aljanna ba aka karama kenan ba yace in dai karama ta ita ce babbar karama amma duk ba ita ba kananan karamomi na wanda kai aka son ka gane shi ya gane ba kila an fahimce ni abu na gaba sai ka gangaro kama wuce sahabbai ka kara gangarowa ka zo gawa ka zo na bai jumping din hasu tabi'ina hasu tabi tabi'ina wasu ibn taymiya sun yi karamomi amma so daga mahaciya karamata wallahi ba su ambaton ibn taymiya ba su ambaton bukhari abu dawud da tirmidhi na sa ibn majah da mun ce mu tsawon bada karamatu a wanda suka cewa karamatu awliyaullahi sallan muna tsaki muna tsallake sahabbai mu tsallake tabi'una mu tsallake ashabul mazahib al-arba mu tsallake ashabus sunani da bukhari da muslim da sauransu da imam al-bukhari da imam muslim da sauran ashabus sunani sannan muna tsallake irin su ibn taymiya da ibn qayyim al-jawziyya kaga ba mu tsallake su amma duka sun ka tsallake su bari mu zo ga shi Usman shi Usman yana da karama ko ba haka ba amma ba ta bugi ba ba ta bugi ba ko ba wadda bayan shekara ɗari da wucewa ta yi ba an ka kitsa ta cikin dare an ka faɗa mutane sannan ba ta mai sai ɓarawo ba ko ba haka ba ba karama mai sai ɓarawo ba shek Usmanu ko in ce shek abdullahi bin fodiyo rahimahullahu ta'ala ya ambaci karamomin shek usman bin fodiyo kamar yadda ce akwai karama ta kai da gane addini shi Usman bai gane addini ba akwai karama da ta kai shi Usmanu yawaye gari a cikin kasar da kahirci ba ma sunna ba ba bidoyi ba kahirci kalidin kahirci a jagora zan musulmi na kwarai bancin musulmi na kwarai ko cikin musulmi ya zan ahalus sunna akwai karama ta kai wannan bancin wannan ya tadda tutar jihadi kuma ya ci nasara ga duk kahiran zamani ne faɗa min karamar ta kai haka nan karya gwamnatin ba wa jangwarzo karya ta faɗa min karamar ta kai haka nan yayin da mun san ba shi ba wa jangwarzo ya mutu shi Usman na da rai Yakubu ya hau na fafi ya hau shi Usman na da rai Yakubu ɗani ya hau shi Usman ya faɗi na da rai waɗannan mun san bai karfiya da su ba amma mutane na da ana a kallani in kalle ka ko ba haka ba ɗansu yunfa shi ya ɗauki matakin a buga an ka buga an karya wannan gwamnatin mututus ha ila yau ko ba haka ba gobe za su yi hankuri ha ila yau babu daular gobe sai dai daular usmaniya ko ba haka ba eh sai dai daular usmaniya ba daular ku fahimta ba daular fulani ba bai hude mai shi takanan bature zin ya lalata mu ba daular ma ko ciwon daular usmaniya kure na Osmaniya na kabilanci aka sun a kawo harakat don ta lalace daula islamiyya ta amma a lokacin da sun ka tube ta da islamiyya suka mai da usmaniya to Allah bai baka garanti ya taimake ka ba musulunci Allah alƙawarin ya tsare ba kai ba ko ba haka ba gwamnatin musulunci Allah ya alƙawarin ya tsare ba gwamnatin ko wane wani ba a lokacin da duk haza za gwamnati Allah na rayar da ita lokacin da ya so ya amma bai yi alƙawarin protective ɗinta ba kila an fahimta zaude ma daula Usmaniya a shi ta daular Fulani ko daula Sokoto ko daula Usmaniya iznata na takariya kuma iznata na ba ta tashi kila fahimci wannan to za mu ce karama ce ko a harshen ahli sunna aya ce da Allah ya bayyana ga hannun Sheikh Usman bin Fodiyo na na shi da musulunci a wannan nahiya in ka ce wannan duk manyan manyan ayoyi na ƴan ƙanana wanda aka sun mu faɗi Aisha Abdullahi bin Fodiyo ya faɗa mana a cikin tafsirin warqati ko ba haka ba ba yunfa yunfa ko go ko ko ba wajen gwarzo ba ya zo ya halbi Sheikh Usman da bin daga ba ta kone shi ba hode cikin tazuwar kati ba ta kone a wani haka ma ya kamata ka wade karamata karamata kware da gaske kuma karamata batatta amma kaga shi bai sun hadanta tunda babu sata ciki ko ba haka ba bai sun faɗinta don kuma bayyane take sannan kuma bai sun faɗinta tunda ahlus sunna fa yadda Sheikh Abdullah bin Fodiyo ko ba haka ba shi ta ƙarya ya kaso ka san ƙarya ta hiradi ta ƙarya ya kaso amma ka ga wannan karamata ai karamata gina maramin da ba wajen gwarzo yawa Sheikh Usmanu da shi da Abdullahi ya hada ya aza musu kesu ko ba haka ba saboda in Abdullahi ya zo ya zanna ya faɗa ko ba haka ba Abdullahi ya zo ya zanna yayi malkashin da yake tashi ya tafiya sai Allah cike wurin ko ku ya hana keson ya zurma akwai karama ta kai haka wannan duk Sheikh Abdullah bin Fodi mu hadu mai hakika mu hadu mai hakika Sheikh Abdullah bin Fodi ya fadi cikin mi cikin tazkirul waqati sannan cin waɗanga garuruwa ko ba haka ba yakin kwato yakin kaza yakin kaza yakin kaza waɗanga ba karamomi na ba ai duk karamomi na kai kai kai kai kai musulunci ƙasa ilorin da ƙasa yoruba da ƙasa kaza da ƙasa duk ba karama ta ba kaga duk wannan karamomi na kaga kaga ba sai babu bukata sai ka ambaci wadda shedan ya kitsa cikin dare na goro a gwanja ko ba haka ba kaga babu wannan eh babu bukatar cewa sai da shi Usman yana karatu ya mika hannu nai ya tallabi jirgi don jirgi na can yana batun ya kihe da wani wanda ka cewa shehu shehu shehu ina ganin ai ba ta ba to a ka'ida aya wadda ta kawo ma aqida tsintsa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi to da Allah wanda ka haɗa cikin gulbi ya kama kiran shehu la ilaha illahu ta ko la ilaha illa shehu la ilaha illa shehu ta kaga ko aiki da ina ganin yanzu shi shehu zai haɗa da bawa jangwarzo da yunfa da ni da ni da ni da ni dun sun yi kahircin da suka yi sannan kuma ya taimaki mai kiran wani wanda ba Allah wani wanda Allah ba Allah ba anya ba tun kare walwala ba to karama akwai ta har yanzu har yanzu in mun ka gangaro hatta da irin malumman mu na wannan lokacin ma sun yi karama wanda ba su a faɗi Sheikh Muhammad Nasir da Albani ai karama ce ko ba haka ba Ibn Baz ma yana cewa yana ganin cewa a hadisin da an ka tambaye shi akarmakallah akwai wani hadisi Allah ya ce manzo Allah sallallahu ya ce Allah na tadda kan kan shekara ɗari duk Allah na tadda man jaddidu lil ummati amra diniha ya ingancin hadisi sanne ne ya fassara sai ce ingancin hadisi ne hadisi ingantacce na sannan kuma ana haka nan da kowane Allah na ya bayyana da kowane in ma boye ko bayani yace yace to akar wakalla wannan karnin fa kana ganin kamar muna da ko iri ne yace kwarai da gaske ina zaton Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani na akwai karamar ta kai haka ko rubuta littafan da ya rubuta ina jin ai karama ta ko silsilatul ahadith sahiha silsilatul ahadith da'ifa irwa'ul ghalil duk ga sunan waɗannan kai ko karamin littafi ne dai yayi littafi ta sama 170 tsakanin manya da ƙanana banda ta hakiki ta hakikin littafan magabata ya da tsaye da arba'in banda su wanda ko guda cikin su an ka baka ka kwafe shekara guda ko ba haka ba a baka digiri to baka yashi shekara guda kwafi ɗai kwafi ɗai don ka ɗaukar mana silsilatul ahadithu sahiha wa sha'un min fiƙe wa fa'ida ba ka shekara guda kwafi ɗai za ka yi rikwafai ba komi ba haka yana gani ai ba mu'jiza ta kai wannan in ba irin ta suka sun su gane ba ba irin ta ba mu'ujiza kwana arba'in ba a ci ba a sha ba sai ruwa Muhammad Nasir da Albani yi wannan shi ya bar labarin wannan mu'ujiza kwa in mu'ujiza ko duk da su sun bayyana mu na mu ce aya eh sun ce muka ce mu'jiza annabi da aka ce aya kwana arba'in ba ci ba cin wani abu daga ruwa sai ruwa da dan gwada sati guda ka gani in ka gwada sati guda to ina baka tabbaci in ba an ba sati na biyu sai an dauko ka sati na biyu la sai sun samu drip sati na biyu kwana arba'in sai ruwa ya kaɗan lallagawa muka ci gaba da bada albani da kai ya ya bada wasu labaruka na auliya wallahi a cikin silsila karamatu auliya wallahi saboda haka ba muna musu ayatu waɗanda Allah ka bayyana daga salihai amma mu kula duk ayoyin suna ta kan abu ka'ida guda tabbatar da tauhidi tabbatar da aqida duk wani abu da an ka ce ma ayata alhali yana roshi tauhidi ko aqida wallahi kahirci na kahirci na sannan wai zama ka wuce annabi ƙaryata ka yi ake mala'iku ƙaryata ka gwada tsawo da Allah ƙaryata kwace jikan burganin rayuka ga mala'ikin mutuwa ka zazzage kowa ta yashe Allah anya wanga ba anya wanga shi aka ce maka rama eh wanga shi aka ce maka rama ka zazzage kowa ta yashe ko haka ba sai aka akira tunda duk ka hasala don an taba ka yana jin wannan ya yi kama da rashin hankali ko ba haka ba ba ma ba rashin ilimi ba rashin hankali shi sa mu kiyaye mu kiyaye abubuwan da aka faɗa muna da wanda ka cewa ana amfaci ko ba haka ba ya zo inda shehi kazar da ya canya tattalin kasanta yana son shehi ya gwada mai karama ya ce yanzu inda ta san ma kazar ganin ya kana yadda ya ce kwarai da gaske sai bugi kasan kazan da ya tsoki sai sun kata tana la ilaha tana tana amfasi tana la ilaha tana sako harshe dalala ala anna dariqata tijaniya aslaha asala ko amfasi ko kaza ta yi amfasi zuwa daga wasu suna cikin karamomi anya anya har kaga tana jiwa yasa mu kiyaye yasa inda wadanda aka ce makaramomi to wallahi ƙaryata ba mu barin cewa ƙaryata ko ba haka ba shine aka riske ana musun karamata auliya wallahi mu ko muka ce ba mu wani abu karama ayatuna ayatuna na auliya Allah Allah sa mu gani wa qauluna aqida mu ta gaba duk da wannan aqida nan malam ya badi ya ce ita aqida ahlus sunna wal jamaa kaman na banji ba bai shiga to ya sa ga wani kasafi an sa ga mai rikoda ya sa ga faruku wa qauluna zancen mu da muka ce fi aqfalil mushrikina ga 'ya'yan kafirai mushrikai wannan shi ne ce ko da yake an ce malam ne ya ce aqida ahlus sunna ta amma a gaskiya nan akwai sabani ko ahlus sunna ba aqida ta tabbatatta qaulun wahidun ba wannan tambayar wani yayi hanzarin tambayar tun muna muqaddama littafin ga wai abin da yake tambaya wai waɗanda sun ka mutu suna jarirai ɗiyan mushurkai da sun ka mutu suna jarirai lahira ina Allah bai da su shi yake tansan shi mai jera karatu na gaba na nan tafi ina jin kuntuna sun ba da amsa biyu amsa ta farko ita ce wadda malam ya ambata shi ma malam don ya ƙara nuna ma bai da nasi ƙarara. amsa biyu bai kadiya guda mu karanta mu je a gurguje wa qauluna fi atfal mushrikin zancen mu ga iyayi mushrikai abinda azancen mu cewa za mu wannan quotation din hadisi yayi an gane to kuma ai ka gaskiya ce tunda ɗan hadisi ya tabbatar da abin ah to baki da ahlus sunnah wal jama'a na ba muna ko da hadisi ko ba haka ba ai ka gaskiya ce ko sai dai kash hadisin da'ifi shi ko la hujjatu bil hadisi da'ifi walau fi fada'il al-amali ko cikin fadailul amali bale wajen aqida ko ba ka ba ko harkar samun lada ta tuba ita fadailul amali ba harkar samun lada kaza lada kaza lada kaza aljanna kaza kaza ko ita ba a hujja da fa a hadisi da'ifi ballantana a aqida balle ma hadisin ya wuce da'ifi ko ka ce mai jiddan in baka ce mai mawdu'un ba kila an fahimta za mu diba za mu ji ba sanadi ne wa qawluna fi afsal mushrikin zancen mu ga iyan kahirai inna Allah yu'ajjiju lahum fil akhirati nara Allah zai hasauta ya zuganya wuta ya zuganya jahannama yace to kun ga ku ɗiyan kahirai kun san dai ban baku da ba kun ka girma kun ka shiga musulunci ba sa abin za a yi eh yace yanzu da wuta can ku hada sai na kone mutum rabi kone a kone shi rabin shekaru ne kuna rabin shekaru ne a yi mai aljanna haka Allah zai ce musu wai ko saboda ka ga wuta ko tai ku fada yu'ajjaju lahum lahum fil akhirati nara yu'ajjaju Allah zai hasanya zai zuganya wuta gare su a ranar alkiyama thumma yaqulu lahum sai ya ce musu iqtahimuha ku kandama ciki ku kandama an san kandamawa ku fada ciki ku tuma ku fada ya ce kama ja'at bi zalikar ruwayatu kama yadda ruwaya ta zo da haka hadisi mai shafa wa ya kawo shi fi masal qada'i wal qadari yace bazzar ya ruwaito shi imam al bazzar yace haddathana muhammad ibn amr ibn hayyaj al kufi haddathana ubaidullah ibn musa haddasana fudayl ibn mazruq wa huwa an atiyata wahuwa ضعيف matarukun. an abi mudallisun an abi sa'idin dallasa huna mu aje duk sanadin bala'in hadisin duka hadarin duka muhunyar boyuwa tana cikin abiya abiyatu din ga abiyatul aufi da'ifina lil ghaya da'ifunna sannan mudallisun at-tadalis al-qabih ina tadalisi mugun tadalisi shine tadalisi yana yarwi an dua fa’i wal na. sannan kuma sai tadalisu tadalisu la a ashiyuhi shine me shine ya ɗauki wani da'ifi ko wani wanda ya zama la yuqbalu hadithu la yuktabu hadithu sai ya bashi wata sifa sifa sai da ta ma abinda suka yaba mai na tadalisi na mugun tadalisi shi da ɗiya ɗin nan yi karatu ga Abu Sa'id al khuduri Abu Sa'id al khuduri ba ban sahabi ne ba rasu Abu Sa'id al khuduri sai karatu ga Al-Walid bin Muslim mai tadalisu taswiya mai tadalisu al sai zan ɗiya ɗin nan sai ya kama alkalbi in ce muku in ba gane ba shi Abu Sa'id din nan yana karatu ga Abu Sa'id al khuduri Abu Sa'id al ya rasu ya koma yana karatu ga alkalbi alkalbi matarukun da'ifun jiddan amma fa kana yukannihi bi abi sa'idin bi abi sa'idin sai ce haddathani abi sa'idin abu sa'idin ko a ce an abi sa'idin to dama an san ya karatu ga abu sa'idin al-khuduri to kaga in yace abu sa'idin sai azawaye abu sa'idin al-khuduri alhali yana nufin alkalbi al-mataruku saboda yukannihi bi abi sa'idin wannan yana takdalisul qabih shi sa ta yuhtaju bi to shi yazo da wannan hadisi ina jin hadisin ma na magana da shi a wurare da dama eh eh annabi sallallahu alaihi wasallam hasibuhu qala yu'ta bil halik fil fatra wal ma'tuhi wal mauludi sai kawo hadisin yace shi za a zo da wa za a zo da wanda ya mutu lokacin fatara lokacin da babu annabawa sannan za a zo da wanda an mahaukaci tun kurciya ta har balaga ta har mutuwa ta mahaukaci ya yi rayuwa ta sannan a zo da yaron da ya mutu lokacin kurciya sai a zo da su ranar alkiyama to sai ya kawo hadisi sai Allah ya jarabce su ya musu jarabawa ko wani kawo zai ce Allah ai ka kashe ni ina mahaukaci da ka bani da hankali na aida na bauta ba shi kuwa ga ya ce ya Allah ai ka kashe ni baka turo min annabi da ka turo min annabi aida na bauta ba shi ko wanga ce Allah ga kashe ina yaro da ka bani da aiki na bauta ma sai Allah ce to bari mu yi muku jarabawa sai a hasauta a ce su fada kila an fahimta wannan hadisi a kiyaye nawa an bata mutum uku ko mahaukaci da karamin yaro da wanda ya lokacin fatara ko to akwai hadisai da sun ka tabbatar da mahaukaci da lokacin fatara an gane amma samun hadisin da ya tabbatar da cewa awa yaron ɗan kahirrai jaraba lahira to shi babu shi sai wanda hanya ta ko ga hanya ba ife ya ko mudiba hadisin bukhari sai mu warki wa fi sahihain ana bi hurairah radiyallahu an hadisin bukhari da muslim ma min maulidin yuladu illa ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kun san wanga kama tantijul bahima kama tuntajul bahimatu jam'a hal tuhissuna fiha fiha min jada'a hatta takunu antum tajda'unaha annabi ce kowane mutu ana haihuwa ta ala fitra uwaye ne kamar da shi ba yahude in yahudawa na ko su mai da shi ba nasare in nasara na ko masu da shi ba majusi in ba mushawa ne yace kamar yadda aka haihuwar dabba kun taba an haihe dabba mai kiraren kunne da yankankin kunne da alamar ta ba a taba yi ba ai ta ka tawa lahiya lau ku ka kere mata kunne don alama to haka shi ma dan adam da musulunci ne ka tawa ku kamar sai ba yahude don ku mai alama gado ko ba haka ba ko ba nasari sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya rasulullah afara aita wanga bukhari da muslim ruwaya bukhari da muslim ita kuwa ce ruwaya muhacci ana jarabawa ruwayar bazzaruta ta hanya fudail ibn mazaruki abdaifi ta hanya diyatu almudallisu ta hanya abu sa'idin al almataruku ita wata cewa ta jariba. to amma wanda ta hanya bukhari da muslim cewa suka ya rasulullah afara aita man ya mutu ba mu labarin wanda ya mutu minhum daga cikin kahirai wa huwa saghirun yana yaro ba mu labari su yahudawan da nasaran da kace za a maida mutum ya hawi dani aw yusar aw nasrani aw majisan to minhum man mata sagirun wa huwa sagirun ya lamari ne yake kala sai annabi ya ba su amsa wanda amsa ita zaka rikewa ruwayi bukhari da muslim manzo Allah yace Allahu a'lamu bima kanu amilin Allahu a'lamu bima kanu amilin ai Allah ya san in ya basu sun ka girma abin da za su yi ko ya riga ya sani ko Allah da shi zai musu hukunci Allah shi ya san ɗewa da ya su saboda haka ke na ɗan kahiri ya mutu bai balaga ba kakkace mai ana wuta ko ba haka ba Allah shi ya san wanda zai kakkace mai ɗan aljanna kakkace mai ɗan wuta Allahu a'lamu bima kanu amilin kila an fahimta wa ma'anar hadisi Allahu a'lam bima kanu amilina law ashu kila an fahimta ko to wanda amsa da kun kuktanye ne dibi wanda amsa da malai basuwa anan ku diba wa qauluna fi adfal mushrikina inna allaha yu'ajjidu lahum fil akhirati naran lahun. yaqulu ta himuha kama ja'at bi zalika riwayat wace riwaya kanuni ya kanuni riwayat bukhari ko riwayat bazzaru ta diya ta kalbi ita kanuni ko to ruwayar buhari ta soke ta da ita wacce ma ya ce saboda haka babu ta dare ba don ku gane mallan ga wannan hadisin ma yana kokwanto nai ku koma min shahi na talatin da biyar talatin da biyar a cikin talatin da biyar mai shi muƙaddama shi hamadul ansari shekotashin ɗin aƙidat abul hasan al-ash'ari a cikin wani littafi nashi maqalatul islamiyina yayi quotation aqida ta yi an ga shayin 35 a kira min shekara ta sama wadda ta fara da ta'ala a ce daya mai bi mata biyu mai bi mata uku shekara hudu biyar shidda shekara ta bakwai an ga wurin me yace wa annal adafala ko wa annal adafala aqida ahlus sunnati wal jamaa hakika yara amruhum ilallahi Allah al'amarin su yana ga Allah in sha'a azabahum wa in sha'a fa'ala bihim ma arada haka ya faɗi cikin maqalatul islamiyina sannan kuma ya zai faɗi nan a haka kuma waga ita ta ƙarshe ko shi sa gana shi malamai yusibu yawman wa yakhdu yawman ko yakhdu yawman wa yusibu yawman can cewa sun kai can bai da hadisi sai kokari in wanda aqida ahlus sunnati wal jamaa haka take kuma sai yake tabe shi sai ya zo ya samu hadisi sai dai kash na jabu ko ba haka ba sai aza ingantacce na sai koma zuwa zuwa ga hadisi to ashe wancan da ya fara faɗi shi har daidai an fahimta Allah shi ya san abin da za su yi ko ba haka ba in ya sai musu azaba in ya so me ya kai su ta Allahu alam ma kanu amili وندين الله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون كما وندين الله عز وجل muna bautata ma Allah bi annahu cewa shi Allah ya alamu ya san mal ibadu amin duk abin da za su yi na bata ko na shirya nan gaba don Allah ya sani wa ila ma hum sa'iruna kuma ina za su kasance aljanna ko wuta dan banza ko shege ni ya fara ni zai kare duk Allah ya sani wa ma kana wa ma yakunu Allah ya san abinda an kai da abinda za a yi wa ma la yakunu an law kana kaifa kana yakunu da abinda ba a yi ba da an yi shi da yadda zai kasance to Allah san inda an yi shi haka zai ba kwai shi ba kuma ba a yi shi amma Allah ya san da an yi shi haka zai zamo kila an gane wa ma la yakunu an law kana kaifa kana yakunu ko sannan aqida ta hamsin wa bi ta'atil a'immati awa shugabanni da'a wa nasihatil muslimin kuma awa musulmi nasiha addinu an-nasiha kulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim da'a ga shugabanni illa an ya'muru bil ma'siyah sai umarni da sabon Allah wannan la fa'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa nara kuma aqidan mu mun yadda muna ganin mu fara kata kulli da'iyatin a rabu da duk wani mai kira ila bidatin zuwa ga bid'a wannan sai na yi lacca kai ta insha Allah ba wai na karatu ba wani lokaci in mun ka samu abinda kuskuren da aka cewa a yi sulhu da su a zanna da su taimakon yan bid'a ga wata harka yan ta tashi ana yi ko ba a yi zama da yan bid'a ai bai cutar da ni ai kaza kaza kaza ko ba haka ba zan ba ku in Allah ya so ko kadar ma ta yassara misallai na mutum goma sha biyu mutanen kirki sun ka sun ka zauna da yan bid'a ta hanyar bari mu gyara su sai sun ka gyara su su su gyara sai an ka gyaro shi yasa ka'ida ahlus sunna ba a zama da ɗan bid'a ko da ku yi hankuri ko da tallagawai za ku yi wani mallami ne ya ce haka yake ko da tallagawai ba kake nan ba wai ko sana'a ba ku zama tare wadda kasan kahiri bai zama raɗam ko wance musulmi raɗam da kahiri lahiya lau ai dai mu yi ai ga hinan har da irin wani shiga takarda a kamuna. a haɗa kai a yi kaza kaza a ta samu hudini islamic tolerance menene menene musulunci ya gada zaman lahiya misi kaza kaza kaza annabi ba yahude makwacci ne ba yahude yana zubo mai shara ko ba haka ba kullun kawai da wannan labarin tatsuna ka san da ka ji ka ji shi yana zo ma annabi kullun tatsaye kullun shara an kai kwanaki ran nan bai ga an zubo shara ba yace mai misa baka zo shi ga hinan dai ka samu hudini haka saboda haka mu zanna da waɗanga ka a zo malam abin ban ciyo a zo a kira wani conference na duniya a ba waɗanda ba musulmi ba dama su zo su yi ta cin zarafin musulunci a takwato taron da ranka kai na fa. ina lahi a ce musulmi tsinsa mu abba mai warware matsalar mu ba mu yawar matsalar wannan abin faɗi na ko da suna ganin bai kamata faɗi ba abin da abin da ya min ciwo wata kalma guda ko ta wata takarda da wani ya rubuta a sakwata kuma babu wanda ya mai nakadinta kuma na faɗi ta sauran hatar din jiya da an kai wannan taro sai aka ɗauko wanga kahere shugaban fastoci ko kiristocin najeriya wanga kuka ko kuka ai kun san shi ko me aka ce mai aka ɗauko shi bancin waɗanda an ka ɗauko kaduna amma ni na kuka shi ne ka so magana kai ne ko ba haka ba aka ɗauko shi ya gabatar da fefa Pepa da ya gabatar suwa cikin abubuwan da ya faɗa sun burge su aka ce ci abubuwan da ya faɗa ai musulmi rashin sanin addini na faɗa da kahirci faɗa da ana zaune lahiya musulunci ai peace al-islamu shine peace kaza kaza kaza kaza kaza sai labarai yace kaga wai a ce wai musulmi wai wai bai ziyarta kiristoci rashin dabbanci wani dabbanci na wanga haka kana kyamar coci kuka muska kirista kana kyamar masallaci daga cikin shawarwarin da ya bai a ƙarshen pepa ta yi kuma pepa ta aka yi translation ɗinta ta turanci don ta samu kima aka mai sheta laraci aka kai department ɗinmu a duba don a gyara larabcin kun yana tabbaci ko daga cikin abin da ya ce cewa ya kamata zaman lahiya ba a samun zaman lahiya sai an haɗa kan musulmi musulmi na iya zuwa coci ran lahadi kaco kirista ya zo ran jima ya zo masallaci a san ka haka shawarar da ya bai kuma wasu fikira an ka barta cikin wannan takardar babu na kadinta babu gabu gwari kuri babu lahi wai ra'ayi na faɗi wai shi shawarar da ya kasan ya basuwa kai musulmi tun ana son zaman lahiya ka rinka halartar coci kai musulmi ba ehe a zanna sahu guda haɗin kai ko ba haka ba hasu to suna buga mu na misali waɗancan area boys na Kaduna ko ba haka ba an tashi ana haukar siyasa da ni da ni da ni in za a sallah ko ku za a wani abu wai sai yan kiristoci su zo su yi protection din musulmi ko ba haka ba sannan in kuma shi ko kirista zai wani aiki ne sai musulmi suna ba mu kwatance da su kamar su alwahayu qala Allahu qala rasulu wanda duk tun harko an baro kyau to ranar haihuwa babu ka'ida alwala wal bara'u kenan ko ko ba a son a zanna lahiya ko ba ko ana son a zanna lahiya don sai an gyara ka'ida tun asali dole ka so musulunci ka so mai son musulunci dole ka ki kahirci ka ki kahiri dole na wannan shi ya ka'ida kuma ka san ka'ida ta a matsayina musulmi in san ka'ida ka a matsayin musulmi amma ba in bi ka ba ko ba haka ba ba in bi ka ba ba in ma kara ba ko ba haka ba ba ka faɗi in ce shikenan ai dullahi alau ƙasa ɗaya al'umma Allah muka bauta ta mi an na faɗa wai duk Allah aka bauta ma saboda haka ya kamata mu gyara to wanga kahir a level na kahirce ka magana to haka zama da yan bid'a shi sa ko dan bid'a ba a karatu ga dan bid'a ba a karatu mu nana ta wannan abu inda yazo aka huska lalura ki da aka ci can da can da yanzu ba yasa ba duk abin da zaka samu dan sunna na iya karatar da kai yanzu na tabbata ma da wannan hatta da wanga karatu wanda aka ce ma babu lada ko ba haka ba karatun banza wanda dan banza bai iyawa ko ba haka ba karatun maqamatul hariri da shu'ara'ul jahiliya ko ba haka ba karatun su imru qaisi da an taratu ka suka ce karatun banza amma dan banza bai yashi ko ba haka ba kai ta hadda waƙoƙin antamu da waƙoƙin imru qaisi da waƙoƙin banza da jakka da da da, da sahara da laila ko ba haka ba kai ta yi ba dan banza ba ya shi to hashi yanzu ahlus sunna ga sunan wai sun ka hada ce maqamatul hayri sun ka hada ce mukhtaru shi'ril jahili sun ka hada ce duk abin da aka sun a karanta ma sun har da ce kaga ina ganin uzurin cewa a koma ga yan bid'a yi karatu wanda sai ya ya kare wurigi da zikiri ya kare tuma yana direwa sannan yazo ya ma karatu ina jin ta wuce to abin da zan yi abin da mutanen kirki mutum goma sha biyu da sun kabi maslaha a bar a zanna da yan bid'a don a gyara su shi asanadi ya bace wasu kuma duniya ta shirya sun ka bace ko karnin da muke ciki akwai wani gawurtaccen malami wanda sai lokacin zamu ambatai gawurtaccen malami farko ne da samartaka ta har shekara ta hamsin ahalu suna ɗari bisa ɗari daga baya kawo mu samu addini sai zan lalatacce ya zai daba da fatoyi marasa kyau ko ba haka ba to wala ra kata kulli da'iyatin saboda haka kakka zo karatun dan bid'a wace fa'ida zaka samu cikin dan bid'a wace fa'ida zaka samu cikin karatun dan bid'a wace fa'ida wanda baka samu cikin ta sunna wace kasa-kasai za ka samu shi su haka haka sa kasan ga in ba ga wanda irin shi Usman da yake fadi ba na cewa karatun ahalul falsafati liman la yufarriqu baina zarrati wal fil wa huwa atu muharramatin ijma'an ko haka shi Usman ka cewa karatun littafin falsafa ga wanda game da harka addini bai bambanta hagu da dama shi ga addini bai san bihin ba Fatiha bai ya fassara ma amma yana karatun littafin falsafa yace bid'atu muharramatin ko to haka ni a gani na saurare zandikai sauraren karatuttukan sufaye sauraren karatuttuka masu ittihadi da hululi sauraren karatun yan biri'a da zandiƙai a kasussukan mu na yanzu liman faru ko bai dhat wal fili shi ma bid'a na ai haramun na kawai a badda kai kawai baka san inda an ka hito ba sai ka ce a ce Allah sarki ashe mutanen ga wannan adalci ya ba mai musu wa adalci ya ba mai musu kaga tun yanzu an fara zaudewa kun salafiyan ala jadda shi ya kaida kun salafiyan ala jadda wa nara mufarakati kulli da'iyatin duk wani dan bid'a mu rabu da shi ila bid'a mai da'iya ila bid'ati mai kira zuwa ga bid'a mai kira zuwa ga bid'a wa mujanabati ahli al-ahwa mu nisanci masu zuciya nisantar mahasun zuciya za a ba ku ɗan karen misali duk da ba shi a cikin karatun ba amma so da yawa wani mallami mallami nawa ya shiga siyasa ya lalace mallamin da ya shiga siyasa da niyyar bare gyara siyasa ga an ban mi an ban mutanen banza su ɗaya kayanta kaza kaza wani addini ya kaso gwamna kaza na shaha kaza musulunci ya kaso tajdidin dini kaza kaza kaza kaza kaza kan da a samu shekara hudu su kare su lalace bai ga iziya ta bai ga risala ce sun anshe mai su sun raba shi da ɗalibai nai sun zuba mai da mutunci ko gaskiyar da kawai ya ba hwaɗi yau in ma hwaɗi gaskiya ba a yadda wanda dan siyasa ka goga ma labo ya goma ma kashin kaji mutuncin ka darajar ka ta zobe kuwa rawas ka zama kamar karuwa ka san karuwa in ta tuba kamar tubanwa wa ba karba ko komi ta sai a ce aure za wacce za aura wacce karuwa a ce ta tuba kai dai ka na wallahi karuwa ta shi ka san ka san tuba karuwa ga bahaushe ko ba haka ba ta bari ko eh amma ga ga mai akida kan mu ce kamar dan shi'a ka san shi dan shi'a bai tuba ko don ta kiya zai yi ko to haka to mutum nawa na ya shiga siyasa bari mu taimaka ma gwamna wani musulunci ya kaso ya lalace sai da an ka shekara ɗaya biyu sai gano ashe ba musuluncin bane ba siyasar ta ko ba haka ba sai ya dawo ko da ya dawo almajirai sun wace littafai ne bai san inda suke ba ko ba haka ba da fatawa aqida fatawa kaza yake yau ko fatawa ba bai basuwa fatawa arwalla sujudu sahawi in kai cikin sallah ka tambaya mance ya amince mun yi sallah ga wani malamin wata jiha ba ta Sokoto ba malami na na addini amma ya shiga jihar an ka bashi kwamishinan harkokin addini na wannan jihar muka taru mun kaɗu wani wuri aka ce a ba da sallah ba da wani ba da sallah ba da sallah suna ce ba da sallah ce ga wanda an shugaban harkokin addini musulunci gaba ɗai kwamishinan harkokin addini musulunci ba ta su kutuna ba ya ba da sallah sai mun kai sallah sallar la'asar ta a wani hotel muna ƙare sallah sai na ga ya yi sulu mi ba diya zai eh ba diya to ban sa abin da ya faru ba muna cikin sallah dai an ka wara da ni aka ƙare mu aka ƙare sallah sai ce ana gafar ta malam wai shin mi halan mun kai sai can wani ce a ah, ah. shi aka tambaya wai shi ne ka tambaya can wani dan bafari to da yake Allah sa ba su yi da batar da shi duka duka bayan lalace sai ce aka bari ya tambaya ni ce abin da yasa tare an ka fara sallah da ni tare ha kare da ni kuma na ga kaya ba adiya ban san me an kai ba ta ce eh ai ai wato a karaka Allah a abin da mun kai wato raka'a karshe da ni karanta Fatiha sai ni manci ni ce kul huwallahu ahad sai ni tuno ba a sura sai ni dakata to shi na ne ba wai kul huwallahu ahad na yi wai sai tuno babu ba a sura wurin nan raka karshewa eh, wai kuma shi a shi an shi abadiya to Allah wanga akwai bambancin da wanda ka ciya in ka ce assalamu alai sai tuna ba wurin sallah har ce ni ke ce to babu komai tunda baka ce kun ba ko akwai bambanci ne to wanga kwamishinan harakokin addinin musulunci a wata jihar da ka ikirarin ta kafa shari'ar musulunci a malamin da yana karatu a sani na daga akadari ishimawiri zayari sila hallawali a da yana karatun salihi na a masallatai amma yanzu lahu ko ba haka ba ita ya kwaɗi don haka ma ce ita ya kwaɗi ta saye badiya sai ce ana gawar ta malam kuwa yana jin ina jin ai ba sai ba a badiya ba yace ko ni ce kware da gaske to dun kai ce mai bulugul maram ya ce yan izala ba ba haka ba ko ya ce wahabiya manfa ta lalace sai ce a ko hima ko cikin akhalari akhalari ma na hada mai wa man zada surata fi raka'ataini akhirataini fala shi alaihi sai ni hada ce ko ce kware da gaske to mai mai mai hauka da wayo sai kace ka wai rubuta mai dan wurin nan don kai mance yana son ya tambayi mallami ne ko ba haka bai in ce mai bahasa mai bincike na shi ko ba haka ba haka rubuta mai masinja ne ce na cikin fayil ya batta ko ba haka bai ba ma bincike ko makaranta ba zuwa ala kullu hal Allah ya samu gani wadan bid'a kalalata ko cewa da dan dan dan dan siyasa zamanin yau kalalata mallami mai tsoron Allah kai wa da karuwa ka san karuwa dai kalalata matashi wanda bai san mace ba ka sai aka kenan ko ku tuna waƙoƙin wanda sun kai sun kai ta zole karo ko sai ta ce mai kuɗi ta ce mai wasa da ita sunan surike surakuwa ta ko kun san ko ga haruna dan wa yayi haka nan to in tana in tana son ta taya mai kuɗi sai ta ce sunan tobashin ta na ai sunan kakanta na sai ta samu wasa da shi ko ana wasawa in ta taya mai kuɗi ya lalace da yayi wata magana ta ce da Allah ka sunan mi sunan babanta gare ba su wasa da Allah su ba wasa to haka dan bid'a ka mai sheka haka dan bid'a ka lalace sat Allah samu gani mala yace wa sanahu wa sanahataju zamu kawo hujja ma da karnahu abinda mun ka ambata min na zance mu wa ma bakiya minhu da abinda ya rage muna zamu kawo hujja da abin da mun ka haɗi, da abin da ba mu haɗi ba duk za mu kawo hujja min malam na nazkuruhu abin da mu ma ambata ba za mu ci gaba kawo a ahlus sunna muna kawo hujja zuwan ga hadu jeruwa na yawai duk bai fara faɗin hujja ba za mu yi hujjojin baban baban wa shay'an shay'an babe babe kaɗan kaɗan insha Allah ta'ala ko ba haka ba ku yi hankuri na ja lokaci har zuwa arba'in saboda ni saboda kun yi ta dakatar da ni karatuttukan da sun ka wuce ana ta kace karatu ana ta kace karatu ana ta kace karatun nin matsu ban gama ba ko ba haka ba shi yasa yau سين راما هو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك